Barkamu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci, kamar koyaushe, a yau ma. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona ta yi rashin samun ɗan wasan gaba Claudio Echeverri, wanda ake tunanin Manchester City ta yi nasarar samun shi. Ƙungiyar ta mayar da hankalinta kan ɗan wasan Brazil, kuma ɗaya daga cikin mafi wahalar ɗauka, kuma ɗaya daga cikin mafi wahalar ɗauka a yanzu, ɗan shekara goma sha shida, wato Estabo Williams, wanda ake kira da mai sunhu, yana da zaɓinsa ga manyan kungiyoyin turai kungiyar kwallon kafa ta barcelona na ɗaya daga cikin kungiyoyi da suka daɗe suna bibiyar hazakar ɗan wasan na palmares sai dai kuma a bayan nan an danganta ɗan wasa mai sunho da real madari ana tunanin paris saint German da manchester city da kuma manchester united arsenal da chelsea su ma suna zaurcin ɗan wasa estabo williams don haka barcelona na da sauran aiki a gabanta wajen ɗaukar ɗan wasan estabo williams ba zai iya tashi ba da kungiyarsa har sai shekarar 2025 lokacin da dan wasan zai cika shekaru 18 amma akwai kyakkyawar dama ɗaya daga cikin kungiyoyin ya kunna batun sakinsa na euro miliyan 60 kafin lokacin mai sunho ya fito fili ya bayyana cewa yana son buga kungiyar kwallon kafa ta barcelona wasa kuma har yanzu wannan shine burinsa na tafiya kungiyar ta barcelona sai dai kungiyar kwallon kafa ta barcelona da ke cikin mawuyacin hali a yanzu ba za ta iya gogayya wajen fafata ɗaukar ɗan wasan ba akan wasu ƙungiyoyi da ba su da matsalar kuɗi wato FIFA Financial Play. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Getafe na son tsawaita aron ɗan wasa Manson Greenwood daga Manchester United zuwa wata shekara. Shugaban ƙungiyar ta Getafe, Angel Torres, shi ne ya tabbatar da hakan a ranar Alhamis. Greenwood, mai shekara 22, ya taka rawar gani a Spaniya tun bayan da ya koma Getafe a watan Agusta inda ya zira kwallaye uku a wasanni sha hudu da ya buga a gasar La Liga wanda ya taimaka mata ta zama matsayi na takwas a teburin gasar ta La Liga. Greenwood ya bar Manchester United ne bayan wani bincike da kungiyar ta yi na tsawon watanni shida akan halinsa wanda aka dakatar da shari'arsa kan laifin da ake zarginsa da yin yunkurin fyaɗe da cin zarafi Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona ta mayar da ɗan wasan Girona Alex Garcia a matsayin wanda take zawarci a yanzu a watan Janairu. Tsohon ɗan wasan tsakiya na Manchester City ya kasance ɗaya daga cikin tauraron Girona da suka hau saman teburi a La Liga kuma a kwanan nan ya amince zai buga ƙungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona wasa. Shugaban Barcelona John Laporta ya tabbatar a farkon wannan watan cewa jakar na Spaniya na son ƙarfafa tsakiyar ta sakamakon ronin da ɗan wasa Gavi ya samu na tsawon lokaci wanda ba zai dawo bugawa wasa ba har ƙarshen kakar wasa ta bana. Garcia mai shekara 26 yana da euro miliyan 20 na sakinsa a Girona wanda ba za ta rasa ɗaya daga cikin fitattun 'yan wasanta ba yayin da suke fafatawar neman kambun ɗaukar gasar La Liga. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona ta shirya tsab domin zawarcin ɗan wasan Aston Villa Douglas Lewis, A rawaito cewa daraktan wasanni na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona, Deco, ya tattauna da mai shekaru 25 a lokuta da dama, kuma an yi imanin cewa yanzu an sanya shi a jerin masu son kungiyar kwallon kafa ta Barcelona. Ana sa ran kungiyar ta La Liga za ta yi yunkurin sayan dan wasan na tsakiya a watan Janairu da nufin samun yarjejeniyar lamuni na wucin gadi. Tauraron na Aston Villa wanda kuma Arsenal ke nema za a iya siyan shi a kan kuɗi kusan euro miliyan 60 amma kocin na kungiyar Unai Emery da wuya ya amince da tafiyar dan wasan Douglas Lewis a watan Janairu. Lewis ya taimaka ƙungiyarsa kungiyarsa ta Aston Villa zuwa matsayin na uku a gasar Premier bayan da ya bata gudunmawar kwallaye takwas a wasanni goma sha takwas da ya buga ƙungiyar. Tsohon ɗan wasan Liverpool Roberto Firmino na iya barin al'ahali zuwa Sheffield United ɗaya daga cikin ƙungiyoyin da ake alakanta shi da komawa. Ɗan wasa Firmino mai shekara 32 ya koma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Saudi Pro League a kakar da ta gabata bayan da Liverpool ta sake shi, amma ya sha wahala wajen zura ƙwallo a can ƙungiyar tasa bayan ya ci uku rigis a wasansa na farko. Al'ahli za ta iya ba wa Firmino, za ta iya ba da Firmino a matsayin aro zuwa Sheffield United da sha'awar da ƙungiyoyi ke yi a kansa a turkiyya kuma yana iya zama a ƙungiyoyi na Saudi Arabia waɗanda ake danganta shi da Al-Shabab ko Al-Fatah da Al-Ittifaq duk suna son ɗan wasan wanda tsohon kocin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool Steven Gerrard ke jagorantar ƙungiyar a matsayin koci. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal na sha'awar siyan ɗan wasan Bayern Munich Matthias Delight ɗan wasan Netherlands, amma kuma watakila ciniki ya tabbata a kakan nan Arsenal ba za ta iya siyan wasu sabbin 'yan wasa ba a watan Janairu sai lallai ta rage wasu hakan zai sa Mikel Arteta ya bar fifiko wajen karɓar ɗaya daga cikin 'yan wasan aro. Ɗan wasan gaba na Gini Sahu Gusari zai bar Stuttgart a watan Janairu kuma tuni AC Milan da Manchester United da kuma Tottenham suka nemi sha'awar su sha'awar su wajen ɗaukar ɗan wasa Liverpool za ta ƙara ba da aron ɗan bayanta Netflix a watan Janairu bayan zaman aro da ya yi a Celtic. Crystal Palace na matukar son matashin dan wasan tsakiya na Sandala Fair Ekwa na Faransa mai shekara 21 da kuma matashin dan gaban Paris Saint-Germain Hugo Ekitike mai shekara 21. Nottingham Forest ta yi nisa wajen tattaunawa da Monaco domin sayan ɗan wasan gabanta Gelson Martins na Portugal watakila a cimma yarjejeniya yarjejeniyar musaya akan dan wasan gaban Juventus Dusan Lovic dan wasan Sabi mai shekara 23 da kuma Romelu Lukaku na Chelsea wanda ke zaman aro a Roma a shekara mai kamawa. Borussia Dortmund na nazarin siyan matashin dan wasan Manchester United Dan Gore. Chelsea ta ci mai ne sayan matashin dan wasan tsakiya na tawagar Senegal ta yan kasar shekara 17 Pepe Dauda Dionk daga kungiyarsa ta Senegal. Juventus za ta bayar da fifikon sayan dan wasan tsakiya na Tottenham fiye Emily dan wasan Denmark a watan Janairu. Manchester City za ta bayar da aron dan wasan ta na tsakiya Kevin Phillips na na ingila ya tafi newcastle aro saboda ba zai iya amincewa da tafiya juventus ba tottenham din na shirin sayan babban dan wasan baya a watan janairu kuma matashin dan wasan nice john claire dubo na faransa shine akan gaba da take so west ham na son sayar da dan wasan bayanta na morocco nef agud a watan janairu mu kungiyoyin saudiya na son shi Ƙungiyar ƙwallon kafa ta 'yan Frankfurt na son aran ɗan wasan Wolves Sasa ɗan Australia har zuwa ƙarshen kakar wasa. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Sevilla da Lyon da frank Frankfurt na son aran matashin ɗan wasan Manchester United